sauraron shirye-shiryen studio kalangu barkamu da warhaka barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin muhawara ta studio kalangu wannan shiri yana zo muku ne a kowace rana inda muke tattauna a harkokin rayuwar yau da kullum ana watsa wannan shiri a fadin kasar niger ta gidajen rediyo 52 da ke hulɗa da studio kalangu daga junju za mu tattauna a mariken yau kan kalubalen da manoma suke fuskanta wajen gurbakewar hanya saboda gurbakewar hanya a yau yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo koma baya a fanni tattalin arziki. to koya lamarin hanyoyi a jihar junju wani irin kalubale ne manoma da 'yan kasuwa suke fuskanta ta fannin ayyukansu wani matakai ne hukuma ta ɗoka domin samun nasara to kaɗan daga cikin tambayoyin da muka shirya domin samun ƙarin bayani mun gayyato magajin garin junju kewa da alhaji garba nuhu sai kuma akwai alhaji sahabi musa shugaban ƙungiyar manoma akwai kuma wakiliyar mata a gundumar junju wato malama hafsatu awal muna tare kuma da alu abdullahi shugaban ƙungiyar direbobi bugu da ƙari yana wakili 'yan kasuwa barkaku da isowa daga farko dai muna son magajin gari ya muna bayani kan ya aikin yake gudana a nan ga karamar hukumar uh, junju eh, na farko dai sai ku bani dama in yi godiya ga wannan eh, tawaga taku ta studio kalangu da ta ba mu dama a wannan marace a nan junju mu ba da bayani dangante da karamar mu ta gyungi muke tafiyar da ita da matsalun da muke tunkara to na farko dai e, za ni kwatantawa a takaice idan mutum an ce mishi junju community junju karamar hukumar junju ya san a ina ne junju take na farko dai e, community junju tana cikin komin uku da karamar gunduma junju ta kunsa kenan komin ke junju ita ce cibiya komin kominkin kin junju sannan akwai komin b na zaburi da na karakara su ne komin uku da a cikin karamar gundumar junju sannan komin tamu ta junju za ni kwatanta muku komin-komin eh, da agewaye da ita na farko dai a fannin gabas muna iyaka da ƙasanmu makwabtanmu najeriya sannan a fannin yamma muna iyaka da kwaminki farai da kwaminki tesa da kwaminki kargi bangu da a cikin eh, eh, departamentin doso a fannin arewa muna iyaka da kwaminki zabori sannan fannin arewa maso gabas muna iyaka da kwaminki karakara sannan kwamitinmu ta gyungyu ta kumshi dan mutum 72,659 a cikinsu mata sun yi rijaye tun da sun tashi 36,000 da hawa maza suna 35,000 sannan kwamitinmu ta kumshi gari 88 a cikinsu rugagen fillani guda goma sha bakwai. wannan su ne mu waɗanda adda takardunsu wanda a nasarance ake ce ma village administrative a takaice e, eh, kunga yadda komin kinmu take sannan e, muna da zaman majalisa tunda jagoranci eh, e, komin dole akwai magabata magabata komin kinmu mayar shi ga jagoranci yana tare da mataimaki biyu da na farko na mishi da mace ta biyu sannan muna da 'yan majalisa goma sha shidda cikin goma sha shidda kin nan akwai mata hudu sannan akwai waɗanda adda kujera dindindin da ake cewa da ba zaɓaɓɓi ba shine kujerar fite guda da kujerar sarki kun je a takaice yadda karamar hukumar tamu ta gimbiyu take ya ta fannin ƙalubalen hanya ya ne kuka ga wannan eh, masha Allah Eh, an taɓa muna eh, wajen da ya ci muna tuwo a ƙwarya a lokacin da na hau jagorancin wannan komin yau mun kusan shekara guda tun da eh, ran 20 da watan mai na 2021 ran nan ne hukuma ta damƙa mini wannan komin a hannu a lokacin nan da da na hau na farko wanda na tunkaro shine matsalar hanya zan tuna sama mutane muna da hanya da ta tashi daga bela ta fada ne a dogon dutse wannan hanya tana da tsawo kilomitar ɗari da goma a cikinta an mata kwalta kilomita tara da bela zuwa garin sabon gari daga nan ta tsaya wannan hanya an yi ta alif dubu ɗaya da arba'in da bakwai kuma ita ce hanya ta biyu cikin Nijar wadda ake ce ma route national idan an ce route national ita ce wadda ake ce hanya ta ƙasa ba hanya jiha ba ba hanya gunduma ba ba hanya rural ba ko ta burtali a hanya wadda a dindindin ta ƙasa kuma a shekarar nan da an ka yi ta hal bisa ga yau kai a lokacin da an ka yi ta ma an fi jin daɗi binta da yau ga lokacin da muke e Allah ya sa kuma kominkin mu ta gunjo Allah ya yi mata arziki na fannin damana na fannin noma na fannin kiwo amma kai co rishin hanya ya sa yau manomanmu da makayanmu da hukumominmu duk ƙoƙarin da za a yi yau babu hanya inda za a ɗaukan abinci a kai shi wani waje tunda a lokacin kutuna lokacin da nasara shi ya kira shi ai lisahi ne dogon nazari an nace muku dubu ɗaya da arba'in da dari tara da arba'in da bakwai lokacin nan kaya duka da an ka ɗauko da da kotonu kasar benin tunda can ne babban masarkin jirage duka na kaya masu shigo a nijar ai nasara sai ya yi lisahi ya ce to ai kaya tun da magada ta zamna kapital kin nishar kenan kaya kuma can ne nijar yake da yawa can ne an ka ce maraɗi ita cibiyar kasuwanci kenan kaya duka daga fitowa daga benin su je ƙasar maraɗi su je ƙasar da magana hal ƙasar difa kai su je hal ƙasar eh, chadi dole ta wannan hanya rn2 wannan mai lamba biyu ta ƙasa nan ne ya kamata su biyo kai zan gaya muku lokacin da an kai ta mu kakin nan mu aikin ta kwalama sun kai da a kanu suke daukan kwangin giginya da kora da idan da nasaru suna bisa da waki an kai wannan hanya domin da an kai ta ba don ta umfani gundu ma gungu ɗaya ba ko karkarar gungu ɗaya don ta umfani niger ne gaba ɗaya amma kai co wannan hanya yau ta taɓarɓare da lokacin da mun ka hau kuma mun kawo kuka na fari ga shugaban ƙasa tunda a lokacin kamfe ya zo nan garin Ginju kuma ya yi mun alkawali idan ya hau ya gani yace bai taba ba zuwa Ginju yana jin sunan ne amma da ya zo ya ga arzikin da ta kumsa yace in Allah ya da ita za ta zama hanyar shi ta farko da za a kire. Mu gode magajin Ginju sanin kowa ne lalle noma ya hidda sunan Ginju a ƙasar Niger ko ake a duniya baki ɗaya. Alhaji Sahabi kuna shugaban manoma an san dai bara damana ba ta kyau ba to ko abin na wannan matsalar rashin kyau damana ya shafi gundumar junju ko ya ne lamarin yake a na dai godiya ba ta yawa zan kare ma studio kalangu godiya da ya tara mu nan ga don mu bayyana ma duniya kamar yadda mere da ɗauki magana junju da arzikin da akwai cikin ƙasar gingu ƙasar ta gingu abun da muke kuri da shi lalle noma na allah ya ba mu ruwa isasshe mu same su ga damana muna da su ga rani kenan abinci iri-iri muke noma ga damana kuma iri-iri muke noma ga rani tabbas damanar ta wuce ruwa sun tsaya cikin lokacin da mu ba mu tsammani ba wanda ya saba samun da yawa gabara bai samu da yawa ba kenan komi an kai abun ya shahe mu ya shahe mu shahon da ya muna tabbab bai kai ga sauran wurare ba na ƙasar Nijar mu godiya muka yi ga abun da muka samu bara ga tsammanin mu ba mu samu abun da ya kamata mu samu ba yanzu bisa fannin noma nan ƙasar ga ta yungiyu ga noman damuna abinci noman shi aka yi kwarai a yi shi ga rani amma talaka ina cewa ga manomi bai in wani sosai da aikin da shi kai na noma saboda mi saboda in ka noma kana neman mai sai tunda kamar da mayar gai akwai matsaloli gare mu in ana samun mai sai dole sai wani ya hito da kanka. in ya kasance duk nan ga manoma muke kenan wanda duk zai zakwa saye da wani wuri na shi ka zakwa saye in babu hanya da shi ka biwa ta zakwa saye to matsala ta samu babban matsalar waɗanda ga zakkuwan yan kalilan na sai ka iska wani bi kayanmu cikin muna son su sai mu sai da su da ara in na ɗauki kamar example guda bisa ga noman albasa albasa muke yi na nan ga tukuru buhu namu na nan gudan nijar babu wanda kai buhun albasa tunda buhun albasa wanda an ka sani na daidai kilogram abu da shi kai ɗari da ishirin namu na nan ga tun buhu da rabi na muka cikawa ana samun ɗari da sittin ɗari da sittin da takwas kenan ɗan kaso daga zakwa sai albasa wajenmu ga buhunmu duka tun nan ya samu riba kilo arba'in zuwa arba'in da takwas kenan in ka sai mu uku na albasa za ka samu kamar buhu guda kyauta ai don shi na ƙyan kasuwa ga yabonmu yabon mu suka yi saboda mi saboda cewa suka nan muke da buhu to mu ko dole na in ba mu saida ba abun rubiya shi kai aka ne abun shi ga yanzu in kuka dauka kamar yanzu ga lokacin ga da kun ka zaka mangoro shi na nan birji in sun ka zaka ranka suwa in ba su saida ba wani bi mana kaka jayewa ka bar mu shakka in suna zakwa su ci su ci saboda mina saboda matsala hanya nan in mutanen mu sun ka tashi zuwa doso garani ɗari bai suka biya ga damana kuɗin nan suna kai shika uku zuwa shika uku da rabi suna nan sandika ɗin na transport akwai mu da hanya da nan gingi zuwa kan gida. duk matsalolin na ita ta mu ta najeriya ga damana ko da buhun masara ka ɗauko daga malamville in ana ɗauko maka shi daga gaya shika biyu zakwa gingi in damana ta kama ha sai ka shika biyar kenan an ƙara kuɗin mota ala tilas kai talaka yanka ka maka shi nan kasuwa za ka sai shi kenan matsalolin rishin hanya ga lalle muna noma ba mu ci in wani noman kuma wanda ba mu noman cewa daga masara da muke sayi daga kasar benin sai mu ci da kuma da tsada kuma babban matsalar ga ba mu kaɗai na ba ga wahala da shi na in kuka ɗauka hanya ga kamar da mara ya faɗa muku sai burabin ta ka zuwa mutanen tsibiri geshemi dogon duci nan hanya gata suka biyowa zuwa malambe hanya ga in ba ta yi ga damana dole sai sun kewaya sun bi ta dusu malama hafsatu kala kallabi tsakanin raunuka a yau kuna tare da mu a wanga muhawara ta studio kalangu ko matsalar hanyar wannan ta shafi ko mata salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatun. studio kalangu muna jijina muku da kun ka zo nan garin jinju kun ka samu tattamna bisa abin daga damu lalle rishin hanyar ga yana da shi ma yana damun mata saboda akwai mata 'yan kasuwa 'yan kasuwan ga kuma akwai mata masu sarrafe-sarrafe abubuwa da dama suna sarrafawa yanzu misali in ɗauki kamar mata masu sarrafa sabuli suna yi suna son su yi sabuli me eh, babu inda za su na su tai su kai shi saboda babu masaya babu hanya in an san kamar yanzu kamar gingu akwai mata masu shagogi suna yin shi suna sarrafa da wani waje 'yan kasuwa suna zuwa su sayi to rishin hanya ba a samu a yi shi kin gani wanga shi ma ai ya zama to mata sun samu matsalar shi akwai mata 'yan kasuwa akwai abubuwa da suka saidawa yanzu suna son su ma su ɗauke shi su kai wani waje su saisuwa babu dama rishin hanya kai wajen ma tahiya ki ma tashi ki tai wani gari yanzu ga yanzu in ki ta kin ka ce za kina gaya ana iya kai ki jika bu dari biyar ana kai ki amma yanzu in damana ta taho sai jika biyar ke gani shi ma wata matsala ta duk da hanya ba ta da kyau kuma sannan zuwa doso in ki ba da jika ki bu ana kai ki yanzu zuwa damana ta yi sai jika hudu jika biyar in ki gaje ki komo gaje kwana bu kina ji yanzu ke gani duk matsalar hanya ta to shi ma ai wannan ai ya shahi mata mu makan mu to sai in komo ta bangaren yan kasuwa mallam eh, alu abdullahi ya kuke fuskanta wannan kalubalen hanya yau in ki ɗauki haka na abin da ka wadannan matsaloli rashin hanya na dan mi ce miki haka na abu zaki iya gani yau cikin direbobin mu da mu nan sai mu wuce mu ta kuta tanu mu mota sabuwa mu to mu aza ta bisa ga hanya da ta wata biyar mota ta mutu saboda mi matsala hanya akwai in mutum ya ce zai riƙa mota ta kai shekara guda bai yi ba kenan dole yanzu kuɗin motar nan aka ƙoƙarin su samu su to sannan ga yawan tambayan ƙarhe ga hanya saboda hanya tana da matsaloli kenan dole a sa kuɗi sannan mun zama lokacin da sandika ta duso ga hana mana mutane daga dusu a ɗauko mun taba tashi mun ta dusunci su sa motocin su kawo saboda sun san matsalar da annan ba su yi amma dole mu ne nan ga cuɗayan junan mu na muka yi muna waye mutane da kai wanda adam wayan ɗin shi ya sa a sai motocin nan dan a samu a biya mutanen bukata na to haka nan na muku tamta ana nan ga tattahiya yanzu in ki ɗauki kamar wannan ya mai a taso da mota mota guda ta gare mu daga tasowa da yammaita to duk mai dijina bai so ya toge saboda mi mutuwa hanya in yatta yatta ka tai gashe ka dawo gashe mota ta tambayi kuɗi da sauransu kiran ke na ɗaya kamar ai an ka ɗauko nan wani ɗan kasuwa ko ya sai kaya ko da ya sai kaya ba a mai sauki shi ma ta sai da can bai samun sauki manomi sai ka ga ya nomi abu gashi shi na son ya ci unhwanin shi gashi lokacin da kamata ci umhanin shi ina saboda ba a samun mai motar daga far guda ya tuɗo kaya ni president nan sandika sai na tona lalɓen direba an ba shi hankuri sannan ya ɗauka kaya ya mika. wasu kamin ya kai da kyak da kiran kanika da komi ana gyara kadibi yanzu misali ka ɗauko kamar da ambar shama nan bela zuwa Yan yan muna da hanya ta kwarai duk wanda ya taso zuwa maraɗi ko zandar bai bi can nan zai biwa akwai lokacin tanja ban mance ba da ya taɓa yi mana latirta ya gyara hanya ba gudura na ba latirta na an kai gudan tilam tilam ɗin da manyan motoci nan sun ka dawo bisa ga hanya kenan duk waɗannan matsaloli na rishin hanya na mu babu abun da ga damu mu ne nan ga gingiyu da karakara da zaburi har zuwa dogon dutse ɗin rishin hanya na shine ga damu mu za mu dawo wajen sahabi musa kuna shugaban kungiyar manoma za ku iya misalta mun irin asarar da wannan gurɓakewar hanya take kawo muku a fannin noma eh, a fannin noma rishin hanyar ke sa sauran ababen da muke noma sai ku iske su a rakatak kwanakin bayan inda kun zaka shi bawa allah ga shu buhuwa buhuwa na dole kayan gwari na ka ta ka ɗebo baka saida ba dole ka koma da shi gida saura ka raba saura ka shanya ga waɗanda sun ga wayan shanya ko da dai nan haka har yanzu ba mu waye ba bisa ga zancen a shanya shu a bar sha wani lokaci shi a zo a yi in da shi kenan in ka shanya in bai ciwu ba dole ka kaɓi ɗan bisa da za ka ba shi faɗuwa ce gare mu boye Allah ga arake arke muna noman ta tukuru kuma shi noman arken nan eh, da muna nan ga da zabori da karakara duk noman arke akai amma dukkanin arken nan nan ake kawo ta saura suna da yan tashoshin nan kasar zabori eh, saura wajen karakara duk bisa dai wagga hanya ta rnd amma nan wake in wani da arke ga ba manomi ba ne su waɗanda ga zakkuwa 'yan kamishin nan waɗanda ga zakkuwa su muna wayo suna sai arkek suke wanda ita tunda mu nan ga in ta yi dameji an taɓa sai da koli na arke menene koli dame wanda aka ɗari mai ɗan arke ishirin wuri guda an taɓa sai da shi dala ɗari da hamsin tunda ka kawo ta gudan dame ka kawo ta ta yi yawa cikin kasuwa babu mai saye ka riga ka saro ta ko ka koma da ita gidanka ba ku ishin ta kenan garku ko a ne ka na kasar da ita ka sai suwa ka koma haka nan tunda kayan nauyi na kuma kayan gwari na in ka bar ta bushe ta kai in ta bushe kuma sai a sai sai daji sai ya suwa kenan kun ga a takaice kan kananan matsalolin da rishin hanyoyin ke kamu da cikin harkokin noma a takaita kenan za mu koma wajen magajin karamar hukumar ta junju alhaji garba nuhu kowane illa wannan gurɓacewa hanya ka kawo zuwa ga ci gaban karamar hukumar junju shine eh, idan babu hanya tattalin arziki dole ya tabarbare yau kun shi eh, shugaban manoma farasidan na sandika na 'yan kasuwa na transportar ya baku bayani malama hamsatu fannin mata ta baku bayani menene a tattalin arzikin hukumar hukumarmu shine noma da kiwo da kasuwanci waɗanga abu in babu su to menene arzikin ta ina zai hito muna ba mu da wani arziki na ƙasa da za a ce yau kwaminikin mu ana hidda zinariya ko ana hidda man feta ko ana hidda wani jaminti babu shi kenan mu arzikinmu cikin aikinmu ne cikin zuhonmu da muke yi mutanenmu masu aiki ne kuma allah ya bamu wannan arziki alhaji sahab ya gaya muku noma shi an kasa gaban nan noma kuma muna da na damana muna da na rani saboda muna da kogi wanda aka ce ma dalol mauri da ya ratsa kominkinmu duk inda wannan dalol mauri da ya taso tun da ƙasar dole kai kaina shine ya faɗa sai ƙasar arewa na arziki ne kwance kuna ganin itace in kun ka shiga kun kama hanya nan zuwa gaya za ku ganin yanayi yadda yake giginya ce ga ta ka diba iyaka idonka idan mutane sun ka zo nan wani bi sai su ce mini kai man nan wai cikin Nijar ko muke in ce wallahi cikin Nijar ne yaya an kai to wanga mine ne a akwai cikin gari ba mu ganin manyan gidaje ma mu ganin kaza ba mu ganin wane ne na ce ba ta yiwuwa ku gane shi saboda ba mu da hanya yau tun da ni hau mutane tambaya suke mu muna son mu zo junju musulmar ka yi lotisman muna son mu zo mu yi kaza muna son mu zo mu yi kaza muna son dan parcel muna son amma mun ji an ce gingi babu hanya to ko mayar ya yi loci saman ya sai da parcel idan babu hanya da mutane za su zo wa su yi gina su bunƙasa arziki yan kasuwa su zo muna so yau tattalin arzikinmu na komin yan kasuwa ne abinda mu haraji ta kasuwanci yake shigwa to idan kasuwanci na ya taɓarɓare kenan komin kinmu ma sai ta taɓarɓare arzikin bai shiga yadda muke so yau duka arzikin namu mun dogara bisa ga an karo an ce jangali a sangan na kasuwa to kasuwan ma in ba a zo ba muna amsa a sangan jangalin da za a ɗauka nawa za a ɗauka farashin jangali a ce a biya ma'aikata a ce lokacin nan a yi abin da ake cewa an environment da a guri duka magajin gari yau duk hukuma ta yau ta samu ta yi aiki na ci gaban karkara shine ai ganduruka na noma shi ne ai ginoni na makarantun ne yau kun ga makarantun nan mu ko ina cikin zana su idan babu arziki ana iya gina su kowa yana son kuma al'ummaka ta samu lafiya ta kwana lafiya ta tashi lafiya shi ne a samu gidajen likitoci cikakki da za a yi to yau ko ƙananan likitocin namu saboda ba mu da dabarwar ga babban hanya da muka gaya muku rna sannan akwai ƙananan hanyoyinmu daga shiga wanda ake ce ma rural muna da su da suke hada da gari babban gari zuwa babban gari da ƙananan kasuwoyinmu to ba a gyara muna babba ba wancan kananan ne za su yi kenan mu in arzikin ya samu wanga da take ta ƙasa ce gwamnati ya yi ta mu kuma a hukumce za mu gani da mu da masu hannu da shuni daga tallafa muna waɗannan ƙananan hanyoyi daga kai suna kawo tsakanin babban gari da babban gari da ƙananan kasuwar mu samu mu haɗa su. Mun gode sai na komo wajen Alu Abdullahi. ta fannin 'yan kasuwa masu shi kuna iya misalta irin asarar da wannan hanyoyi ke kawo wajen bangaren motoki masu shigowa tunda da ku ne shugaban 'yan kasuwa kama muna direbobi da 'yan kasuwa daga hituwa da wajaji da dama su shigo na amma su to halce su kuma halce ke gabai da daɗi kuma kullum suna kukan shi ya ga zan fara miki muna da 'yan kasuwa daga tasowa daga lagos nigeria sai ginkyu amma matsala hanyoyi da aka samu sai ka iske abun baya ɗaya kai ke ko ci gaba na aka fiɗa yau ko wani saƙo ko ko wani mina na a ce an samu tsakanin ƙasa da ƙasa ana cuɗayan juna ke ga shi da daɗi amma abu na ya baya yanzu ke ga in ki ɗauka kama nan makwabcinmu gaya suna tasowa da babban mota da kayakin su sai to amma kamin su to kacar akwai mai tasowa tun da asuba inda mana ta yi wasu sai an cika soma ba samu zakwa ba sai dai a zo in an ka tai an ka samu an kai difanin mota an kai sauransu a kawo a buɗe banga za a sa ayya ce sai jibi ke ga tunna an haɗi to kai ga irin wannan duka in ga hanya bai yiwuwa to waɗannan matsaloli su daga damu ke ga yanzu misali ai ɗazu na ka muku zancen kamar ba su tasowa daga nyamai kowa sai ya jaye sai a ƙyale kamar direba guda bisa hanya irin kasuwar gini ko kasuwa ce babba wadda komi kaka faɗa yan kasuwa na kawo ba su noma suna kawo shi gashi da ya kamata a ci unhwanin shi babu cin unhwanin shi babu shi duk matsalolin daga damu mu kenan kenan dan kasuwa nan bai hau jin daɗi mina ana rashin jin daɗin shi rashin hanya kuma in ga hanya yanzu misali inda za a ɗaukan abin ka guda a kai shi in ga hanya ana ɗaukan shi dala ɗari ko dala hamsin to kenan yanzu abinda duk dan kasuwa an ka twace shi direba twace shi jikka guda yadda shi dan kasuwa bai sai da sai ya hidda wannan abu sannan ya ci riba kenan yanzu inda ɗan an ka samu hanya ko sai a sai da sauki kuma tallaka dole ya samu abin nan da sauki kenan har yanzu duk wanga abu duk inda ta giwo bis tallaka na yake talaka ma dai yana fuskantar matsalar malama hafsatu lawa mata suna noma kuma suna tafiya kin kasuwa da mun misalin asarar da wannan rishin ko lalacewar hanya take kawo muku wallahi akwai matsalar shi saboda kin ga mata dai nan ƙasa ga suna noman gyada suna noman intaya to gyadattan da suka noma suna sai shi ta kenan inda akwai hanya yadda suka kuma suna ɗiban mai da ita to man nan da suka ɗiba ke ga yanzu mai iya ta ɗebi saku goma ga sati ba ta da daman ta ɗibe shi tunda babu inda za ta kai shi iyakar kasuwar gingina kasuwar gingi kuma in ba ta samu kasuwa an kai daidai da waɗansu baƙi sun zo ba wamu wamu na bai sai suwa kenan akwai illa gare shi su kansu mata na fuskantar wannan matsala sosai alhaji sahabi musa shugaban kungiyar manoma mun ji matsalolin da kuke fuskanta mun ji irin illolin da yake kawo muku da asarar da kuke samu akwai wani matakai da kun ka ɗoka wajen ganin kamar kun samu sai da kayayyakin ku muna nan ga tsara manoma in muka sa muka gurfa din nan kwantuwar za a budewa eh. eh kayayyakin noma kenan kayayyakin noman nan don iya kai kwantuwar din nan mutane suka gyaggyaru. ke ga masu noma arke masu noma albasa masu noma inta masu noman shu kowane zai samu nashi daidai gwargwado kuma zai gane manuwa inda an ka tai don in ba haka na an kai ba ko don lokaci mu a ƙasa tun shi ɗan kasuwa ya yi son yau shi gano da na haka inda ba a zahin zakuwa shi maza maza nan shi zo shi ruwe muna idanu shi kwakwashe kayan mu shi tai shi ci babbar riba da mu na nan ga mu ci umarnin noman namu kai shi a takaice eh, tsarin da muke ciki wanda nan da kyan watanni za mu sashi kuma za mu gani umarnin shi a gaba. Shugaban karamar hukumar Alhaji Garba Nuhu akwai tsarin da kun ka doka a wajen bangaren ku tun da shi ya zama efin dorsal muna nan muna nazari ba a iya kewaye ta muna nan muna nazari bisa ga ƙananan hanyoyi wanda mu za mu iya tare da masu hannu da shuni da za su dafa muna mu gyara su mun ɗauki kamar ɗazu alhaji sahabi ya faɗi hanya daga tashi daga nan da kwama kaina ta je ga wasa sai ta faɗa cikin kwamin kifare mu da mayar kifare mace ce take jagorancin wannan komin mun yi zama mun yi takarda da mun ka sama hannu mu da ita muna nan muna bidan masu hannu da shuni za mu samu mu yi wannan hanya da azu shugaban yan kasuwa ya gaya muku idan damuna ta zo hanyar mu ta take yanki in ta yanke wata hanya ita ce dole sai an bi ta a samu a tai gaya ko a tai doso kenan dole za mu yi wannan ta fanyin lahiyar iyayenmu matanmu da ƙannanmu mata abin yana ban tausayi yau in mace ba ta da lahiya ko rishin jini ne ko aihuwa ne a ce a takaice gaya a kusa ta adda hospital na reference a ce a ɗauke ta to gwanda a barta nan ma da a ce a ɗauke ta cikin mota domin saboda rishin hanya ake kai ta ga ta mutu ta wannan ba amfani ba ne kenan yau mu duka hanyar nan ita ce ta zama santa da gravity ita ce muke kokuwa idan mun same ta sauran wasu guntun ayyuka duka za mu kallama su za mu ci gaba kuma da nazari mu gani menene zai sa community mu ta bunƙasa. Sahabi Musa kuna shugaban ƙungiyar manoma. Wane matakai ne kunka ɗoka don ku rage asarar na naku? Eh, lalle tun shekarun baya nan gingi mun kaha wani kwamiti. Kwamitin nan shi ke kula da duk ayyuka da sun ka shahi ci gaban karkar komin daga ta gingu kuma ayyukan da muka zama yi saboda hanyoyin nan ne na farko mun yi gyaran hanya daga gingu zuwa kangiyo kangiyo kasar najeriya ce gyaran hanya wani ya ne an kai an ba zancen kuɗi ba ne zancen niyya ce ta mu ƙyan gari yan ƙasa da nan gingu shi wannan kwamitin nan in ya taru za a shawara a tsaye da rana yan ka tsaye da rana kaman gayya ce duk garuruwan da a akwai nan kusa ga hanyar ta sai a zo a waɗa musu a ce rana kaza za a hito a yi gyaran wuri kaza wuri kaza wuri kaza tunda abin na shi kowa da kowa to a nan akwai ɗan tarbace da muke yi mm, kenan ba ku samu wani taimako daga wani waje ba daga waje ku dai ne tsakanin ku kun ka sasanta duk tsakaninmu ne don tarbace da ake yi akwai tarbace na yan kasuwa suna sa hannu su ciki akwai tarbace na ma'aikatan nan gingi kuma eh, za profite da wanga mikro in ƙara musu godiya tunda duk lokacin da an ka zo an ka waɗa musu wannan aikin lalle suna sa hannun su ciki to waɗannan kuɗin ruwa na muka sayar da su wani bi in ta kai rana ana sai ma matasa abinci waɗanda ke gyaran hanyar. na nan ga duk wanda adda abun kayan shi na sawa in mota ce in tartar na ko mina na gare ka ba da shiga kai a ta aikin nan tare da kai mun yi gyaran hanya ta kan giwa mun komo mun yi gyara nan cikin gari tunda inda mana ta yi na ce muku duk hanyoyin nan ciccira suka goru suka zama hanya uku ne sai dai waccan ta hudu da ba mu saba wadda ta farai a ah, akwai wata hanya kenan eh, da misalin hanya hudu akwai mai zuwa doso akwai masu zuwa farai akwai wagga babban hanyar da sun koɗi a ra'ayin akwai wagga ta najeriya ta kan giwa kun da hanyoyin suke kenan wannan kwamitin nan shi ke kula da gyare gyare hanyoyin nan kuma da gaske jama'a sun ɗauki abu ga rayuwarsu kuma gyara su kai nan da kun ka shigo nan cikin garin nan da dai kwadarkon nan ai ku iska maimayan duwatsu suna na wurin nan to maimayin duwatsu nan sa'an mu shi sarki ya aiko a mishi aiki na nan ga ya aiko motoci da jirgi sannan an kwakwashi duwatsu mun ka taice mun ka taru ana zuba duwatsu masu ƙarfi suna gyaggyarawa jirgin dan alu don in ba haka nan ba shi wurin kwadar kudin inda ya karye to babu zancen ma cikin garin a biya sai an kewaye lokaci na harare mu zan komo ta bangaren shugaban 'yan kasuwa malam allu abdullahi mun saurari yanzu jawabin da alhaji sahabi musa ya faɗa mana matakan da sun ka ɗoka ganin ko sun rage asara fannin 'yan kasuwa ko wane matakai ne kun ka ɗoka wannan 'yan kasuwa duka sai in ce kusan mataki guda mun ka ɗauka saboda mun hango matsalolin da akwai ciki Emin ce matsalolin da akwai ciki ke gadon ni na cikin yan kasuwa kuma ni president na na sindika na haka direbobi. Na sha da na yan kasuwan waɗancan da su hituwa da yamai sayan albasa ko tumatir sai su to su ɗauka nan kamar banza suka ɗauka. Sai in ɗauka da mota ta nika ɗauka daga nan hanya mai duk abin da za su sai jikka bi an ka ta mai ba su wuce sai su sai sai kamar jikka goma sha biyar zuwa ashirin. Mm, kamar kuma gudunmuwa ne kun ka bada tun da kun san irin wahalar da ake sha kan hanya mun san irin wahalar da aka sha kuma saboda mi kuma muna ɗauka mu taimakai kuma sai mu tsaya mu dibi 'yan kasuwanmu da da manoma in sun ka hidda kayakin nan duk hanyar za mu samu motar da aka ɗaukan kayan nan a kai su kasu lalace a rage hasara shi na muka yi to kenan da mun ga muna ga yin wannan mun ga mun kai kamar ya da sauransu muna ganin irin abin da suka samu muku nan wahala na kai kenan dan shi muka zama da watan kungiyar da kiji misali mara ya ce da alai sabe ce mu tattauna mu yi shawara guda mu gami an mahita mu bi hanyoyin da za mu sa ceton kanmu da kanmu kamin gwamnati ya kula da mu ya to gyara mana hanya dan da gwamnati ya kula da mu to sauki ya samu ka tallaka na masha Allah malama Hafsatu Lawa ko a matsayin ku na kungiyar mata wani taimako ne kun ka bada to taimako dai da mata gaba da ma an ka gaya musu su ma suna zuwa suna ba da ruwa a sha suna gargadin yara su tahi shi taimakon da mata gayi Tun madalla mun gode. Sai mu dawo ta bangaren Malam Sahabi. wani kira gare ku zuwa ga hukuma don a samu wannan matsala da kuke fuskanta a taimaka muku a rage muku asara? To, eh, babban kiran musulmi ya yi shi. Saboda mi saboda shi wanga shugaban kasan da ya zaka nan ga. Ya ɗauki alkawalin zai yi wata hanyar ta. tuwa. hausa sun ka ce a tsaya a dama ta daɗe ga mai jin yunwa mun hamatsu tunda ka san shi ba ƙauye in ka ce ka mai kamar shari'ar gidan mai gari ta sha yanzu magani yanzu to lalle ita bariki bariki ta amma har yanzu dai muna nan muna jira idanu sun yi zurfi muna jiran ran da za a zakuwa a ce an aza tubalin yin hanyar daga sabon gari zuwa birni shi na farko na biyu lalle tun da nan a sunan manoma nake matsala hanya akwai ta amma muna da ramin matsala tun da na ce muku nan ga gingu kamar lambaɗe muke taki na noma muna da matsala shi tun da sai mu shekara yanzu taki wanga na kaima da aka suwa ko ganin shi ba mu yi abinda muka amfani da shi takin benin ko ko takin nigeria to lalle eh, mu yan kasar niger na ya kamata ka hanyar a ce mu sai wani taki mu yi da namu mun gode ma alhaji sahabi musa sai mu dawo ta bangaren malam alu abdullahi wani kira gare ku zuwa ga hukuma don a ga irin wannan matsala an an ɗauki matakan da ya dace kiran da agire mu hukuma alhaji sabi ma da magana biskan zancen dai hanyar da zan dawo saboda min ce biskan zancen hanyar zan dawo shi shugaban kasa mai ci yanzu alhaji bazum nan ya ɗauka muna alkawali na hanya gaban kowa gaban al'ummar gini gaba ɗaya kuma mutanen gini gaba ɗaya sun tashi sun ba da goyon bayan su ɗari bisa ɗari a kan jin daɗin su ya ce zai hanya kuma zai fara aiki cikin nijar gini a farko kamfani ɗin shi na farko gini tau akan haka nan mun ka shiga mun kai ruwa mun kai tsaki kuma mutane sun yi kokarin su yanzu shi suka jibi abin da muke so muna son alkawalin nan ɗauka ya cika mana shi Masha Allah sai in komo ta bangaren malama Hafsatu Lawo wani kira gare ku zuwa ga hukuma don a taimaka muku. Lalle akwai mu da kira ga shugaban ƙasa da alƙawali da ya ɗauka. Buƙatan mu hanya kuma isan da mata suna ha'a kuri'a. kenan in mutum ya kawo kukan shi ka shahe mai kenan kai ma ya kamata ka cika mai ɗiyaucin shi. mun gode malama hafsatu lawan sai in dawo ta bangaren ah, magajin karamar hukuma ta junju alhaji garba nuhu ko akwai ƙarin bayani za ku yi game da wannan matsalar da al'ummar taku take fuskanta. tubari kalla wannan tawaga dai kowa ya kawo daidai gwargwado matsalar tamu guda ce kiran namu guda ne yau idan mun samu wannan hanya an yi muna ita to alhamdulillah tubarakallah mu ma sai a samu gaba a ga abin da zamu yi zan tunasar da baya bana lokacin da minista ke eh, makamashi ta zona da ake cewa evaluation campaign sai da a cikin jawabi na na faɗe shi a jiya na faɗe shi a bayan shekaran jiya na faɗe shi a kullum duk tawaga da na samu na yi na ameri sun ka zo da sun zo mi nake tambayansu. da na yi musu lale sannunku da zuwa sai na tambaye su ta ina kun ka biyo idan sun gaya mini in ce to yaya hanya sai fice ce le ba ku da hanya kenan duk tawaga da ta zo in ta gwamnati ce in ta wata kungiya ce mai zama kanta in ta zo sai na yi musu wannan tambaya dan dai matsalar ta mu ta kai muni tuwo a ƙwarya don gwamnati ta dauki wannan muhimmanci sannan eh, kira da zan yi ga gwamnati ta fannin ma'aikatan ne ne yau karamar hukuma muke departaman ne departaman ko an ce departaman gunduma gunduma ya kamata a ce duka ma'aikatar gwamnati da a cikin gunduma a ce yau muna da shi to yau a gunju ba mu da ma'aikacin ne duka na gwamnati kun ga ta fannin e, eh, munta 'yan kasuwa ina ya kamata su zuba haraji a wajen empo yau ga sunan shugaban ɗan kasuwa yau in suna zuba yanfo sai dai a ta gaya ko a ta dosu ko a ta yamai kenan wa ya faɗi ƙaramin gunduma mu ta faɗi tunda yan kasuwa mu ba su zuba mana harashi sannan eh, mun kawo zancen hanya yau ba mu da ma'aikacin mai kula da gyaran hanya da na gayyane shine ga kula daga nan kun ga nan kuma akwai matsala saboda ɗazu alhaji sahabi ya gaya muku wannan kwamiti da an ka kafa na gyaran hanya idan abin da ya kamata a ce in muna da wannan ma'aikaci yana kusan mutum da al'umma ce ta ɗauki nauyin aiki sai a sa shi gaba nasarar ce shi ne zai ta ku yi haka ku yi haka ku yi haka in kun kai haka kun ga ruwa bai zuwa ya kwashe shi kwana biyu kina an yi hasara muna da eh, halwa yanzu zuzu ba mu da gidan justice shafi da department ne ya kamata yau a ce muna da gidan justice a nan gyungyu duka wani matsala da ya samu wani faɗa wani menene in an ka ɗauka jandarmomi sun ka ɗauka an ka febe sai an kai gaya tunda babu gidan zuzunan babu gidan kaso kenan mutanen mutanenmu duka matsaloli ne ga yunan da suke ci mana to a ƙwarya dare da rana gani wannan matsala ce yau muna da sozawa jami'an tsaro allah ya taimaka musu muna cikin kwamiti na tsaro wannan muna aiki da su dare da rana muna nazari me ba mu da kwamfani yau peloton na kira mu na gard babu kayan aiki isashi ba su da wuri keɓaɓɓe da an ka ce wanga an gina shi ne namu ne na sozawa wannan matsaloli ne kenan muna kira ga gwamnati yadda duka departaman yake da ma'aikata na gwamnati wanda ake cewa deconcentrate mu ma ya zama duka muna da su cikakke idan mun tashi wata bukata ba sai a ce mun tai gaiba ko mun tai doso tunda ba mu da hanyar ma da za mu tahi mu tahi ma kun ga an bata lokaci wataƙila wasu masu hannu da shuni za su ce kai muna son dosiye kaza da gaugawa to babu ƙwararren da zai dafa muna a nan surplus tunda gwamnati bai aiko ba kenan kin gani halwa yanzu abubuwan samu sun taɓarɓare kenan muna kira da babban murya ga hukumominmu ga shugabanninmu su ji wannan kuka na talakawan mu tunda mu ma a ƙananan hukumomi gurin namu menene ci gaban karkararmu shu ga nan sai an zub da an ba bisa shi in mun samu wannan in akwai hanya duka waɗannan abubuwa ne da ake iya sarrafawa ga ta ita wannan shi ƙungiyar mata sun sani gari yau suke ga sarrafawa an tallafa musu suna ga sarrafa garin rogo bu samu tapioca yau a kasuwa an zo gyungyuran litinin sai a ce ina garin taka lafiya ina gari wanda ake sarrafa gyungyur tun da ya fi na benin kin daɗi ai a ce wanga bai da yami sai ka shashi bai ko ilsar gare ka komi su yanzu ciya sai ka shashi lafiya lau ka sa madaraka ka sha ka ta ka kama nomanka kin gani abubuwa ga nan ga nan ga nan ga nan jibge wanda muna so mu ma mu yi guri a ce yi taka rawa mun gani yadda gwamnati yake so ya taka rawa mun gani to mu ma kananan hukumomi muna son mu taka rawa ma mutum ba a sa jagoranci gobe a ce kai Allah wadda za mu fatan wannan kenan insha Allah muna fata wannan muna kira ga babban murya da 'yan kasuwan namu da manoman namu da mata da matasa da eh, masu garurukan garurukanmu duka muna da zauren shawara da muke nan mun ka kafa a kowane cikin garin nan takwas mun yayyanke shi a zauren shawara guda bakwai kowane gungu nan muna haɗa masu garuruka don bayani duka abin da ya tashi mu samu shawarar mu ta kai ga talakawa mu ta kai ga al'ummar mu domin kwamitin mu ta ci gaba idan ba a canza yau ba a bayani abin bai zuwa kenan mu ban ma ruhe a cikin kwaminikin mu a ce amerika muna nan a'a kowane lokaci ne muna canza miyau da yan kasuwanmu da manomanmu da matanmu da matasanmu domin kwaminikin mu ta ci gaba to madalla mun gode magajin karamar hukumar junjo da fatan wannan kira ya isa ga kunnuwan da an kai domin su a madadin abokin aiki na sani isaka ni balkis ahmed sidi muke muku fatan alheri